Hedkwatar rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da wani shiri da ake kira Crocodile Smile 6 don kaddamar da yaƙi kan masu aikata laifuka ta yanar gizo da dai wasu miyagun al'amura da al'umma ke aiwatarwa a faɗin Najeriya. Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya, Lieutenant General Yusuf Tukur Burtani da ya kaddamar da wannan sabon shiri a garin Gamdu da ke tazaran kilomita 100 daga babban birnin Maiduguri, wanda Major General Nu'am zai wakilta ya kuma karanta manema labarai da gayyato daga jihohin Borno da Yobe da dalilansu na kaddamar da wannan shirin kamar haka. I wish to appreciate our civil leaders and further enjoin them to continue to support the Nigerian Army with credible information that will assist in the professional conduct of exercise crocodile's mouth 6 ya ce yayin da rundunar sojan na ke kaddamar da wannan shiri ina so roƙi jama'a su ba jami'an sojan Najeriya goyon baya ina so in yaba wa shugabannin fararen hula su kuma taimaka wajen samar ma jami'an soja bayanai masu inganci wanda zai taimaka wajen aiwatar da wannan sabon shiri namu na Operation Crocodile Smart 6 da za a aiwatar don taimakawa fannonin tsaro a ƙasar nan Kanar Sagir Musa dai shine daraktan huda jama'a na rundunar sojan Najeriya wanda ya min ƙarin haske game da wannan shiri nasu da ma ya ce za su ma sha ranar ashirin ne ga wannan wata na Oktoba a kuma kammala shi ranar daya ga watan Disamba wannan shekara. To wai shin menene ma dalilin kantamar da wannan shirin kuma menene ya bambanta shi da sauran abubuwan da ake kirkirowa a baya? Dalilin shi shine a tabbatar wasu miyagun ayyuka da ke faruwa wani abu mai kyau shine an ce za a yi shi a duka faɗin Najeriya kuma akwai wani kokari da ita hukumar soja take yi na ganin cewa banna da ake yi ta yanar gizo zo ta labarai waɗanda ake hidawa na ƙarya da sauran ɗibar arzikin ƙasa da ake yi ta hanyar yanar gizo nigerian army ta hanyar rundunarta ta yanar gizo mai kula da harkoki irin wannan yanar gizo tana nan ta hubbasa da ta Daƙule irin wannan ayyuka kana kuma ganin yadda ake ta yaƙi akan 'yan ta'addan nan na boko haram ana sana cewa wasu suna nan suna barin daji suna gudu suna barin nan wajejen arewa maso gabas suna shiga wasu garuruwa domin su ɓoye to don haka hukumar soja ta ƙara bullo da cewa za ta ci gaba da exercise na positive identification domin ta ga ta kama irin wa'annan mutane wa'anda ke gudu daga bagen daga suna tahiya don su ɓoye yan bindiga amin su yan boko haram da ke gudu daga nan domin su je su ɓoye a wani gari sai dai a yanzu akwai wani sabon al'amari da ke ɗaukan hankulan jama'a musamman ma mazauna jihohin borno da yobe kan yadda ake rufe wasu manyan hanyoyi wanda ke kawo tsaiko wajen samar da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin bukatu irin na yau da kullum musamman ma ga mazauna waɗannan jihohi da za hakan ke so mu haifar da hawa-hawan kayayyakin abinci a cikin biranen haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya